Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد Radio VOH Hausa wa kamo a cikin shirin sa na safiyar yau Juma'atu Hajji babbar rana. Muhammad Amin Ibrahim kyau ake muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma abubuwan da muke ɗauke da su. Da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya tare da Tahir Amin. Bayan sai shirin nan na duniyar mu a yau. Daga shi kuwa sai shirin nan na muryoyin masu saurare tare da Hassan Barka. Shirin nan na tarbiyyar iyali na tafi tare da Awal Kunya.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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanansu. jagoran junju hali musulunci a nan ƙasar iran ya ce makiya suna son hana ƙasar iran fasahar nukiliya ta zaman lafiya an fara taron au da eu a birnin brussels na kasar belgium falasdinawa sun yi barazanar kona wuraren da ake tsare da su a yankunansu da aka mamaye yanzu kuma ga cikakkun labaran jagoran junju halin musulunci a nan kasar iran imam ali khamna'i ya bayyana cewa makiya kasar suna son hana ta amfana da fasahar nikiliya ta zaman lafiya ya kuma kara da cewa jumhuriyar musulunci ta iran ba ta taɓa neman ƙera makaman nukiliya ba tasharar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto jagoran yana faɗar haka a safiyar yau alhamis a lokacin da yake jawabi ga mutanen lardin azerbaijan ta gabas ta hotunan bidiyo a daidai lokacin da ake cika shekaru fiye da arba'in da yunkurin mutanen tabriz a ranar 18 ga watan fabrairun shekara 1978 jagoran ya kammala da cewa makiya kasar iran sun san cewa iran ba ta neman makaman nikiliya amma don suna son haramta mata fasahar nikiliya sai suna ta yaya ta cewa sauran mata lokaci kaɗan ta kai ga samun makaman nikiliya sun san cewa ƙarya ce imam hamna'i ya ce ƙasar iran tana buƙatar makamashin nikiliya ko fasahar nikiliya don hakan tun yanzu za ta fara neman fasahar nikiliyan don idan ta kai shekaru ashirin nan gaba to ta yi littin sosai a yau alhamis ce aka fara taron kasashen afirka da na turai a birnin brussels na kasar belgium inda ake sa ran kasashen turai za su dubi hanyoyin zuba jari a kasashen afirka don yin gogayya da kasashen rasha da kuma china a nahiyar shafin yanar gizo na labarai africa news ya bayyana cewa a taron kwanaki biyu wanda aka fara a yau alhamis tsakanin kasashen nahiyoyin biyu za a tattauna batutuwa da suka hada da matsalolin cutar covid-19 da alluran rigakafinta kwararar 'yan gudun hijira zuwa kasashen turai ta barauniyar hanya juye-juyen mulki a wasu kasashen nahiyar afirka da kuma irin yadda kasashen rasha da china suke kutsawa cikin nahiyar shugaban kasar senegal Macky Sall wanda ya sami halartar taron ya bayyana cewa bukatun kasashen Afirka su ne a sake sabon lale kan yadda wa'annan kasashe suke hulɗa da kasashen afirka dole ne a sabonta yanayin hulɗa da kasashen afirka ta yadda zai tafi da zamani a ɓangaren kasashen turai kuma suna son nuna wa shugabannin kasashe arba'in na nahiyar afirka da suka sami halartar taron kan cewa turai ta fi masu kasashen gabas daga cikin shirin nasu dai akwai zuba jari mai yawan dala amurka biliyan 170 a nahiyar a cikin 'yan shekaru masu zuwa. fursunoni falasɗinawa sun yi barazanar kona wuraren da ake tsare da su a cikin yankunansu wa'anda yahudawan haramci ƙasar isra'ila suke mamaye da su saboda nuna rashin amincewarsu da tsare su da ake yi ƙungiyar al'asira ta falasɗinawa fursunoni ta bayyana cewa hukumomin gidajen tsare falasɗinawa a haramci ƙasar isra'ila sun rage yawan lokutan da suke barin falasɗinawa a waje don kada su ga juna a cikin gidajen yarin da ake tsare da su wata majiyar falasɗinawa ta bayyana cewa mu da yahudawa 'yan mamaya ba zai kare ba don haka muna kira ga dukkanin ƙasashen duniya su taimaka iya abin da za su iya yi don ganin an kai ga samun 'yancin falasɗinawa har ila yau kungiyar ta buƙaci dukkanin limamai na masallatan juma'a a ƙasashen musulmi da su yi magana dangane da falasɗina wanda ake tsare da su masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran shugaban majalisar mulki ta kasar yemen ya ba da sanarwar cewa kasar za ta ɗauki sabbin mayaka don fuskantar takunkuman tattalin arziki da kasashen saudiya da ƙawayenta suka ɗora wa ƙasar sannan za ta yi yaƙi da maƙiyanta ta dukkanin hanyoyin da suka sawwaƙa a gare ta tashar talabijin ta firas tv a nan teran ta nakalto mahdi almashat yana faɗar haka a wani taron da manya-manyan jami'an gwamnatin ƙasar yemen suka gudanar a laraba ya kuma ƙara da cewa mutanen ƙasar yemen ba za su taɓa ja da baya kan haƙƙinsu ba taron na laraba dai ya sami halartar firayim ministan ƙasar ta yemen abdulaziz bin habtu shugaban majalisar dokokin ƙasar ta yemen yahya ali arrai alkali alkalan ƙasar wato ahmad almutawakkil da kuma shugaban majalisar shura musulunci ta ƙasar muhammad hussein shugaban ƙasar faransa ya ba da sanarwar cewa ƙasarsa da ƙawayenta na turai za su janye dakarunsu da ƙasar mali faransa ta ce dakarun nata da na turai za a mayar da su ƙasar niger inda daga can za su jagoranci ayyukan yaƙi da ta'addanci a yankin sahel shugaba macron ya sanar da haka ne a birnin brussels inda yake halartar taron ƙungiyar tarayyar afirka da kuma takwarorinsu na ƙasashen turai matakin na faransa dai bai zo da mamaki ba ganin irin takun saƙan da take fuskanta a baya bayanan tsakanin ta da sojojin masu mulki a ƙasar mali har ila yau akwai takaddama da ke tsakanin ɓangarorin biyu game da kasancewar sojojin hayar rasha na wagner wanda ƙasar faransa take cewa sun kai dubu guda a ƙasar mali a halin yanzu a kwanan baya madai ƙasar mali ta kori jakadan faransa daga ƙasar domin nuna ɓacin ranta game da wasu kalaman da minista harkokin wajen ƙasar faransa jean ves le drain ya fitar inda mahukuntan sojojin ƙasar mali suna ganin kamar wulaƙanta ƙasar ne masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. labaran duniya kenan ko saurara yanzu kuma sai shirinmu na gaba su shirin na duniyar mu a yau wanda sunusi wunti ya shirya kuma zai gabatar duniyar mu a yau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 ci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. hukumar bahrain ta gudanar da zanga-zangar gama gari a kasar domin nuna rashin amincewa da ziyarar da firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ya kai zuwa kasar su suna masu jaddada rashin amincewarsu da duk wani batun kulla alakar jikadanci tsakanin bahrain da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila yar mamaya yayin da a karshen ziyarar tashi a bahrain firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila naftali bennett ya bayyana buƙatar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila isra'ila na ganin ita da ƙawayenta a yankin gabas ta tsakiya sun samar da wani sabon tsarin yanki tare da abin da ya kira ƙasashen larabawa masu sassaucin ra'ayi domin fuskantar maƙiyansu da suke tada tashe-tashen hankula da ta'addanci a ziyarar da firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila naftali bennett ya gudanar a ƙasar bahrain da tsawon kwanaki biyu ya bayyana ziyarar tashi a matsayar wata babbar dama da haramtacciyar ƙasar isra'ila da ƙawayenta suka samu na ɗaukan matakin bai ɗaya a tsakanin su domin ƙalubalantar jamhuriyar musulunci ta iran da ƙawayenta misali ƙungiyar ansarullah ta ƙasar yemen a taron manema labarai da ya gudanar a birnin manama fadar mulkin kasar bahrain firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ya yi furuci da cewa haramtacciyar kasar isra'ila da ƙawayenta na yankin gabas ta tsakiya marasa tsaurin ra'ayi suna ƙoƙarin kafa wani sabon tsari a yankin domin wanzar da zaman lafiya da bunƙasa harkar tattalin arziki gami da samar da wata dama mai ƙarfi domin taka burki ga abin da ya kira makiya da suke tada tashe-tashen hankula ebola da hargitsi a yankin wannan furuci na firayim ministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tana zuwa ne bayan ganawar ganawarsa da sarkin kasar bahrain hamad bin isa ali khalifa a ziyarar farko da wani firayim ministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ya kai zuwa kasar ta bahrain a bayanin da ofishin firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ya fitar ya bayyana cewar kasar bahrain da haramtacciyar kasar isra'ila sun cimma yarjejeniyar samar da wani tsari a tsakaninsu da suka kira tsarin zaman lafiya mai daurewa da zai karfafa samar da abinci da ruwa makamashi da kasuwanci da sanya hannun jari a tsakaninsu a nashi bangaren ministan harkokin wajen kasar bahrain abdullatif aziyani ya bayyana cewa sun tattauna batutuwan siyasa da tsaro a yankin gabas ta tsakiya da irin kalubalen da kasashen yankin tekun farisa suke fuskanta kan shirin makamashin nukiliya da kasar iran da kuma batun matsalar ta'addanci da wuce gona da iri ministan harkokin wajen kasar bahrain ya yi furuci da cewa firayim ministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila naftali Benet ya gabatar da shawara ga yarima mai jiran gadon kasar bahrain amir salman bin hamid ali khalifa kan gudanar da ziyara a haramtacciyar kasar isra'ila kuma bennett ya jaddada cewa yarima mai jiran gadon ya amince da ta yin kan gudanar da ziyarar nan kusa kaɗan kamar yadda kafar watsa labaran kasar bahrain ta tabbatar da labarin har ila yau firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila naftali benet a yayin ziyararsa a kasar ta bahrain ya gudanar da ganawa ta musamman da ministocin kasashen kasar misali ministan tsaron kasar bahrain abdullah bin hassan annaimi inda ofishin firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ya habarta cewa tattaunawan bangarorin biyu ya kunshi batun hanyar da kasar bahrain da haramtacciyar kasar isra'ila za su amfana a fadin kasar da ke tsakaninsu da kuma hanyar sauƙaƙa safarar kayayyakin kasuwanci daga kasashen na bahrain da haramtacciyar kasar isra'ila zuwa yankunan asiya da turai kamar yadda a yayin ziyarar tashi firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ya gana da kwamandan rundunar sojin amurka ta biyar admiral bright kofa da yake zaune a sansanin sojin amurka da ke kasar bahrain inda babban jami'in rundunar sojin na amurka ya bayyana cewa rundunar sojin ruwan amurka tana tunanin haɗa kai da jiragen ruwan yakin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila wajen gudanar da ayyukan haɗin gwiwa a yankin gabas ta tsakiya a wani matakin da zai ƙarfafa rawar da haramtacciyar ƙasar isra'ila take takawa a harkokin soji a yankin tun daga ranar talata da ta gabata al'ummar bahrain ta fara fitowa zanga-zangar nuna rashin amincewa da ziyarar da firaministan gwamnatin haramtacci da kasar isra'ila ya kai zuwa kasar bahrain tun bayan da mahukuntan kasar suka ɗauki matakin kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila a watan satumban shekara ta 2020 ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban kasar amurka donald trump masu zanga-zangar sun yi tare da taken yin Allah wadai da matakin kulla alakar jakadanci tsakanin ƙasarsu da haramtacciyar ƙasar Isra'ila kamar yadda suke rera taken aniyarsu ta ci gaba da nuna goyon baya ga al'ummar Falastinu da haramtacciyar ƙasar Isra'ila take zalunta gami da aiwatar da bakar siyasar ta ta ci gaba da mamaye yankunan ƙasashen larabawa Ana ta bangaren jam'iyyar alwifak ta kasar bahrain ta yi kakkausar suka kan ziyarar firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila zuwa kasar bahrain tare da bayyana shirya ziyarar a matsayin cin amanar kasa a bayanin da jam'iyyar ta wifak ta fitar ta hanyar shafin ta na totar ta bayyana cewa ziyarar aikin da firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ya kai zuwa kasar bahrain tana matsayar keta duk wata yarjejeniya da alkawarar da kasar bahrain ta ɗauka ne a sharuɗan da ƙasashen larabawa suka gindaya kan haramtacciyar kasar isra'ila kamfanin dillancin labaran Reuters ya bayyana cewa mahukuntan Bahrain sun kama mutane akalla hudu daga cikin 'yan adawar kasar saboda fitowa zanga-zangar nuna adawa da ziyarar firaministan gwamnatin haram haramtacciyar ƙasar isra'ila zuwa ƙasar su tun a farkon wannan wata na fabrairu ministan yakin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila benny gantz ya kai ziyarar aiki zuwa kasar bahrain inda ya rattaba hannu kan yarjejeniyar tsaro da mahukuntan kasar kamar yadda ya sanar da shirin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta aikewa da tawagar jami'an sojin ruwanta zuwa kasashen yankin tekun farisa da nufin haɗewa da rundunar sojin ruwan amurka ta biyar ƙarƙashin jagorancin kwamandan rundunar sojin amurka admiral brett Ahmed kofa da yake zaune a kasar bahrain shafin watsa labaran israel defense a ranar uku ga wannan wata na fabrairu ya watsa labarin cewa mahukuntan bahrain sun sayi na'urar rada mai gano jiragen yaƙi marasa matuka ciki tare da kakabo su daga wani kamfanin haramtacce ƙasar isra'ila shafin watsa labaran ya kara da cewa tun a shekara ta 2021 ne aka kulla yarjejeniya tsakanin bangarorin biyu kuma suka cimma matsaya kan karbar na'urar a wannan shekara ta 2022 da muke ciki tun dai kungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa ta arab link ta ginda sharaɗin kulla duk wata alakar jakadanci tsakanin ƙasashen larabawa da haramtacciyar ƙasar isra'ila kan janyewar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila daga yankunan larabawa da ta mamaye tun a shekara ta 1967 tare da ba da dama ga matakin kafa 'yantacciyar ƙasar falastinu akan iyaka da aka shata tun a shekara ta 1967 gami da warware matsalar 'yan gudun hijiran falasinawa domin ba su damar komawa kasarsu ta gado amma duk da matakin da kasashen haɗaɗɗiyar daular larabawa bahrain gami da sudan suka ɗauka na kulla alaƙa da haramtacciyar ƙasar isra'ila babu wata matsayar mai da martani da ta fito daga ƙungiyar ta larabawa lamarin da ya zaburar da ƙasar maroko ɗaukar matakin kulla alaƙar ta jakadanci da haramtacciyar ƙasar isra'ila a matsayin yin fatali da waɗannan matsaya na ƙungiyar ƙasashen larabawa wadda aka cimma a zaman taron birnin beirut na ƙasar labanan a a shekara ta 2002 a ƙarƙashin shirin zaman lafiya tsakanin larabawa da haramtacciyar ƙasar isra'ila kuma dukkanin ƙasashen larabawan suka amince da hakan a halin yanzu dai kasashe biyar ne a tsakanin kasashen larabawa suka kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila bayan kasar masar da ta kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila tun a shekara ta 1979 sannan kasar jordan ta ɗauki matakin kulla alakar a shekara ta 1994 sannan a baya-bayan nan kasashen haɗaɗɗiyar daular larabawa da bahrain da kuma sudan suka sake buɗe fagen kulla alakar da haramtacciyar kasar isra'ila a shekara ta 2020 inda kasar morocco ta rufa musu baya a gefe guda kuma jaridar J-Post ta haramtacciyar kasar isra'ila ta ba da labarin cewa akwai wasu matakai da ake bin su sannu a hankali domin cimma burin samun kusanci tsakanin mahukuntan saudiya da na haramtacciyar kasar isra'ila waɗanda za su kai ga kulla alaƙar jakadanci a tsakanin ƙasashen biyu a fili kamar yadda ya faru tsakanin haramtacciyar kasar isra'ila da haɗaɗɗiyar daular larabawa da kuma bahrain jaridar ta jepos ta ambaci cewa matakin da mahukuntan saudiya suka ɗauka a fagage da dama musamman siyasar nuna matsayin manyan alamu da za su sanya hanzarta aiwatar da haɗin gwiwa tsakaninsu da mahukuntan haramtacciyar ƙasar isra'ila lamarin da ke ba da haske kan makomar alaƙar da ke tsakanin saudiya da haramtacciyar ƙasar isra'ila da za ta kai ga kulla alaƙar jakadanci a fili tsohon jakadan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a majalisar ɗinkin duniya kuma shugaban cibiyar harkokin al'umma ta kudus dore gold ya bayyana cewa yarima mai jiran gadon saudiya muhammad bin salman ya yi alkawarin ganin an kulla alakar jakadanci tsakanin kasarsa da haramtacciyar kasar isra'ila a zantawarsa da tashar talabijin ta gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila dore gold ya kara da cewa yana da imanin cewa yarima muhammad bin salman yana daga cikin shugabannin kasashen yankin gabas ta tsakiya da za su cika alkawarin da suka ɗauka na kulla alakar jakadanci da haramtacciyar ƙasar isra'ila gold ya kara da cewa watakila shugabancin muhammad bin salman a saudiya da ƙoƙarin mahukuntan haramtacciyar ƙasar isra'ila zai kawo sabbin canje-canje a yankin gabas ta tsakiya masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. baran koma gefe ana ku da Hassan Barka don gabatar da shirin nan naku mai farin jini wato shin nan na muryoyin masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Hassan barka ne ke muku salama a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH daga nan Tahiran da ke tattaro ra'ayin ku masu saurare kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta yau da kullum. Kuma ba tare da bata lokaci ba ga malamin mu na farko akan faifai. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Mai magana lawal bai da ke ban zazzau jihar Kaduna a nan Najeriya. Ina so a bani dama in yi tsokaci game da wata matsala da take tun karo mu ko kuma ta shafe mu ma tun daga shekaran jiya zuwa jiya har ya zuwa yau. to ba san ma ranar ta ba don ba mu ga wani kokari da wani ya kwasa da mataki da ake ma ɗauka ba. Wato karamar hukumar tsari da sabon gari na jihar kaduna da kuma kaduna gaba daya mun ɗauko wata matsala da take so ta afko mana game da matsala ta wato rashin man fetur na ababen hawa to kusan duk wani maruri allah ya sa da muna da jibi da mai wadda kusan a rashin su akan haifar da matsaloli da dama ko kuma wasu ma su rasa abincin da za su ci sakamakon ba wutan nefa kuma sannan fetur ya yi wahala to wanda nake da allah ga gwamnatin najeriya kuma da jiha ta jihar kaduna da allah da su ba da kokari game da al'amuran da zai kawo ma jama'a sauki game da wannan rayuwa da suke ciki allah ka haɗa mu da masu tausayin mu ba wanda muke yin tausayin su ba Assalamu alaikum sashen Hausa na biyu BOH. Barkamu da haka mai magana wani andu daga Miami, Jamhuriyar ni yau abin da zan yi magana a kan shi dangane da kamen da hukumar hana sha da fatokin miyagun kwayoyi ta najeriya ta yi kan babban mataimakin kwamishinan 'yan sanda ko kuma cisfetin 'yan sanda na kasa gaba daya abakiyari wanda gaskiya wannan abin ya ba mutane da dama mamaki kasantuwan eh, abinda wani mawaki ke cewa ka zaɓo matucinka da sunan mai cetonka to wannan kusan shi ne 'yan sanda dai kowa ya sani su ne al'umma ta yadda da su take ba su dukkanin wani yadda na kulawa da amana da dukiyoyinsu da abin da ya kamata haka amma a ce an sami ire-iren wannan babban dan sanda cikin almundana da kuma harkar miyagun kwayoyi gaskiya wannan abin allah wadarai ne allah kuma ya kara kiyaye kasashenmu da ire-iren waɗannan miyagun 'yan sanda. Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyon BOH. Mai magana ne na ku Hassan Talba George Fortescue. Ina so ne amfani da wannan dama mu godiya jinjina ga shugaban sulhu na jam'iyyar APC wato His Excellency Governor of Piobe State Honorable Alhaji Mai Malabuni. A bisa kokarinsa da jajircewarsa na ganin ya farfado da ƙananan masana'antu a faɗin jihar Yobe da kuma kokarinsa na tallafa wa ɗimbin al'umma masu ƙananan ƙananan ƙarfi a faɗin jihar Yobe da kuma sa na mai da hankali da ya yi ta harkar kiwon lafiyar jihar Yobe da kuma ƙoƙari da ya yi ta fannin farfaɗo da ilimin jihar Yobe. A faɗin Najeriya babu gwamnan da ya kwatanta irin na gwamna mai malabuni saboda gwamna mai malabuni ya cire mana kitse daga wuta. Daga ƙarshe muna masa addu'a da fatan alheri Allah taimake shi kuma Allah ba shi nasara akan kargar mulki ku huta lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio BOH. Tahira ibrahim yau kuma za ni magana bisa kan wannan wannan yara diyanmu da suka taho aka halbu guda daga cikinsu allah mai wa'adi allah ji karshe allah mashi gafara eh, amma jama'a mai demokrasiya wa ta yi mulkin soji wuya saboda mulkin soji shi wa abin da ya ga dama ne zashi ita ko demokrasiya ita ko doka ce take bi ka diba yawan shin kowa ya tsaya ya bi doka lami lahiya lausuki amma ka diba inda ba abin doka ka diba ka ga cikin tashin hankalin da ake da haka duk wanda ya kibin doka to zai samu kuskure zai hadu da kuskure ni ne rabi malam adam sarkin aiki na kasa baki ɗaya allah ka rawa masiri asiri fiti ne wa lakira salamu alaikum salamu alaikum ya jamhuriyar musulunci mai magana lawan alhaji abdu agadas ra'ayi na yau da dan bada bisa kan jami'an tsaro namu na kasa ta nija sautuwan ga jami'an tsaro na inyame wanda suka kashe wanga ɗalibi bawan allah kenan bai kamata a ce ko ina ba ko ina wani ya kamata a ce jami'an tsaro ya hau zuciya ya dau makami kai jami'in tsaro ka san ba wai aikin komai ne kace aikin talaka nan ne kace kenan ba ko ina wani kamata ka dau zuciya ya kamata a ce sanya zuciya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh muryar jamhuriyar musulunci ta hiran mai magana isu ne madaddai da magarin jamhuriyar niger na kira ku da ganin birni mai na jamhuriyar Nijar to wannan taro da shugabannin kasashen Afirka suke a to gaskiya muna musu fata alheri kuma Allah sa a yi taro lahiya kare lahiya kuma wani Allah ya sa taron nan ya amfani shugabannin kasashen namu da talakawan kasashen su baki daya na gode ku tashi lami salamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai muku magana alkasun babu liman har daga jihar Agaris. Muna jin daɗi kwarai da kuke ba mu dama muna tofa albarkacin bakin mu bisa siyasar duniya da ta Afirka ne Yau tsokacin da nake son yi bisa ga kashe ɗalibi wanda aka yi a nan babban birnin a gaskiya kamata gwamnati ya ɗauki matakai abin ya yi yawa kwarai ana ma ɗalibai kishin kare dangi gaskiya abin ya yi yawa ya kamata gwamnati ya ɗauki matakai ya sa bincike bisa jami'an tsaro ba komi da an gani ba sai a yi halbi akwai dubaru da yawa wanda ake iya biya a hankali a hankali amma kawai komi sai a yi halbi ya kamata gwamnati da wa'anda tsaro ya shafa su yi bincike bisa wannan abun a gaskiya ya yi yawa kwarai ana kashe yara ƙanana wa'anda ba su ci ba su sha ba bisa abubuwa wanda ba su kai ba su kawo ba ya kamata a ƙara musu ƙarfi a ƙara musu ilimi na tahiyar yadda al'amurra wadda suke bai kamata ba dan lokaci kaɗan a ce an kashe an kashe an kashe ya isa haka nan gaskiya salamu alaikum alkasun baba liman har daga jihar agris assalamu alaikum sashen hausa na gidan radio radio iran mai albarka kenan wato kuna tare da mai sauraron kuma da kullum banzema da kenan agadis jamhuriyar nijar wato an yi wata muhawara a nan a ƙasa ta niger kenan bisa kan harka albarkacin ƙasa wanda ecowas ta gudanar da shi tare da mambobin ƙungiyoyi da dama dai wanda suke cikin sashen afirka muna fatan dai wannan taro da aka yi allah sa kwallo ta biya kudin sabulu ba tare shan shayi ba ne saboda mun saba jin irwa ga koda yaushe talakawa ba san abin da ake amfana ba fuskar harkar tattalin abin da ke cikin ƙasa na arziki kama sun mai su iraniyan su menene komi da komi talaka ba san inda harkar tikitaya ba da fatan za a rinka fitowa ana ta ma talakawa komai a fefe domin kan magi hawaye insha Allah ma da ke na agarta jamhuriyar Nijar fatan alheri zuwa gare ku Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci na Iran sunana Usman Darbudo Mawura Jalo da ke nan garin Niamey a jamhuriyar Nijar. Yau zan taya al'ummar musulmin duniya ne murna dangance da zagayowar watan da an ka haifi Saidina Ali ko kuma in ce imamu ali shugaban sahabban manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam eh, allah ya ƙara ƙarfafar mu ga soyayya ga iyalan gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam musamman mabiya mazhabar ahlul baiti Salamu alaikum Radio VOH Tehran kuna tare da mai magana Alkasim daga nan Agadez Jamhuriyar Nijar. A yau na shigo shiri ina son ba da ra'ayina saman wannan eh, abu da ya faru na halbe wani ɗalibi wanda wani jami'in tsaro ya yi har ya rasa ran shi. To gaskiya wannan abu da ya faru mu shi daɗin shi ba. Kuma muna jan hankali da eh, hukumomi su yi bincike na gaskiya a gano wa yake da hannu cikin wannan abu da aka yi. Ba yiwuwa a ce an halbe ɗalibi kuma ba a gane shi ɗalibin yana da gaskiya ko ba da gaskiya ko kuma shi wancan jami'in tsaro ya bi ka'idodin aikin da ya kamata har ya doki bindiga ya halbe wannan ɗalibi ai kaga abubuwa ne wanda ya kamata a yi bincike saman su inda aka tabbatar da cewa eh, shi jami'in tsaro bai bi ka'idodin da ya kamata har ya buɗe ya halbe wannan ɗalibi ba ya ci a ce a hukunta shi saboda 'yan baya su gane yadda ake tayya da 'yan eh, eh, kasa ma salamu alaikum radio voh mai magana alkasum ne daga nan agada ya suku tashi lafiya Salamu alaikum gidan radio BON barka da aiki da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya mai magana ni ne Yakuba mai alki baraka jihar da magaran ƙasar Nijar. A yau zan yi magana ne ko ce zan yi tsokaci game da janye sojojin kasar Faransa daga kasar Mali. Gaskiya mun yi farin ciki kwarai da gaske kuma da fatan sauran ƙasashen ma za su gane su fahimta cewa sojojin ƙasar waje babu abin da za su yi babu abin da za su tsinana kuma babu abin da suke yi illa su rika muku bitar kulli yana da kyau kuma su gane su fahimta sojojin kasar mu ko ce sojojin kasashen su idan aka ba su kayan aiki aka wadata su za su yi maganin duk wasu matsalolin da suke damun kasar da suke ciki ina fata za su gane su fahimta mai magana ni ne yakuba mai haske bararaka yara da magana To ina ga hada na naka ra'ayin nema zan ja burki a cikin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake sada mu. yanzu a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh da ma daukacin waɗanda aka shi muryoyinsu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya yanzu kuma sai shirin tarbiyyar iyali tare da muhammad awal kunya tarbiyyar iyali jama'a masu sauraro salamun lahi alaikum wa rahmatuhu alawa wa barakatuhu barka mu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikin shirin muke tattaunawa kan harkokin shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara tare da malamai magara annabawa jinjin shawararsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ke zuwa muku daga nan radio boh da ke nan birnin tehran wanda ni awal yana saba jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan za ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a yau din nan a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne da sauraron malam ɗayyabu adam zakariya da ke unguwar gangaren jos ta ƙasar najeriya wani tsohon malamin sakandare har kuma mai taimakawa jama'a a wannan unguwa bisa lamuransu na yau da kullum malamin a yau zai fara ne da yi mana bayani kan tasirin karin magana a kan tarbiyya a tsakanin musulmi in malam ya shirya bismillah ya man sauraro yan uwa maza da mata gaba ɗaya mu gaba da yaro a wannan karo za mu magana ne akan abin da shafi hausa to yanzu a wannan karan za mu yi magana akan hausa su nake ganin cewa da da farko na riga na yi shiri ko an tambaye ni kan suwaye ma hausawa daga ina suka zuwa ina suka zauna ya haka yi ma suka tabbata cikin najeriya ne to da ina ganin da shi ne zai fito amma dai tun da ga tambayar da aka yi yanzu magana ce akan karin magana ta hausawa karin magana din kafin mu zo shigo cikin tukuna sai mun yi wata matashiya wani jama'a su san cewa idan an ce karin magana menene karin magana menene karin magana kana faɗa da su karin magana to me karin magana magabata sun rubuta littattafai da dama wanda suke cewa karin magana wata yar dunkulalliyar magana ce mai cike da fasaha da hikima da zalaka mai sanya mutum ya saurin faɗin abin da ya dame shi ya saurin mutum ya saurin faɗin abin da ya dame shi ka to sai mu ce ah tun da yake haka ne waye ne ya fara yin karin magana to babu littafin da za ka rubuta cewa ga wanda ya fara ƙirƙiro karin magana a duniya babu saboda ne harshe ne wanda ya shafi masu shi kuma daga wannan lamani zuwa wannan lamani zuwa wannan lamani akwai irin wannan karin magana cikin larabci da yawa ba za ka ga wake kiro shi ba akwai ba turanci ba za ka ce wa wake shi ba akwai a barbarci akwai a fullanci kai duk wani mai yare yana da irin nasa salon magana wanda mutum yake cewa ba kowa yana da shi saboda ka san tabbacin cewa waye ya kirkiro karin wannan magana a'a za ka ba kanka wahala ba za ka iya samu ba kawai za ka fahimci karin magana ne ana karin magana ne tun lokacin da masu wannan yaren suke magana suna da karin magana su a ciki ka wuce idan har kana son ka fahimci ne karin magana ga ɗalibai masu karatu za su karu ina tsammanin kyautan zarafin da za mu a yanzu idan aka ce karin magana to ana bukatan ka fahimci in an rubuta kalma kaza a karin magana to ana bukatan ka fara fahimtar kalmomin cikin tukunna kafin ka zo ka magana kan me karin magana ke nufi misali idan ka ɗauki kalmar ba sai an gwada ba binzali ya fi bakin kaza karin magana to sai ka yi kokarin da wanda bai sani sai ka fassara masa me linzani kuma wannan karin magana wata iri ce in ka fassara masa linzani. ga baki sannan ka kawo kazan to linzamin nan ne shi a ina ke sa shi asalin har aka sai karfin bakin kaza su wannan yana bukatar sai wanda yake sauran ka sai ya san ma'anar sannan su ka ce masa tuwa kuma ga abin da karin magana yake nufi wannan misali kenan. masu raro kalku shafa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na rediyon BOH da ke nan birnin tehran na ƙasar iran inda muke sauraron wani malami daga ƙasar najeriya wanda zai ci gaba da yi mana bayani akan karin magana kafin zuwan addinin musulunci amma idan muka dawo marubuta sun rubuta cewa karin magana ba iri ɗaya ba ne da farkon rabawa an fasa an raba cewa akwai karin magana wadda ke ana yin ta kafin zuwan musulunci da hausa ana yin ta sannan akwai karin magana kuma da ake yi bayan zuwan sannan akwai kuma karin magana da ake yi bayan zuwan turawa kenan akwai wanda ake kafin zuwan turawa sannan kuma akwai karin magana da ake yi a zamanin zuwan turawa dukkan su karin magana ne amma kowanne da irin yanayin yadda yake irin kuma salon karin maganar da ake yi a wannan zamani idan zamani ka zaya zo sai a canja kuma sai ya zama wani abu daban wasu su fahimta in sun yi bincike wasu kuma ba za su fahimta ba sai a bar magana kawai a haka na a dukule masu yi suna yi masu wanda ma ba ma ba haushe ba ba shi ma yana yi amma bai sani na abin ya kira tarin abin ya bai sani ba amma dai yana yi don ya ja bakin hausawa ya iya shi kenan to irin wannan an raba su hawa hudu sannan kuma in ka shigo cikin karin magana kana yi akwai karin magana dunkulalliya guda ɗaya akwai karin magana kuma mai gaba biyu wato gaɓoɓi guda biyu kamar ɗaya fasaran ɗaya gaban yana fasara abin da ɗaya ɓangaren ke faɗa ne wanda in ka share ɗaya ɓangaren ba za ka samu ma'anan wancan din ba sannan ma karin magana to kamar yadda muka faɗi akwai karin magana wanda suke an yi su kafin zuwa musulunci ana iya cewa dodo ɗaya muke wa tsafi dodo ɗaya muke wa tsafi kaga wannan karin magana ce wacce kafin hausawa su karɓi musulunci ake yin ta a' magana musulunci a cikin ba da don lokacin duka ana bauta ne na gumaka ko a bauta wa shi dodon ko kuma a bauta wa aljani ko bishiya ko wani abu da kamar irin wani ko kabarorka ko dai ko kuma wani mutum da aka amince da shi kawai ana ganin mutumin kirkin shi ga da bauta masa ya zama kamar jagora kina to anan wannan karin magana an yi ta ne kafin zuwa musulunci na fatan mai sauraro ya fahimci wannan to idan ka fassara wani bai sani ba in ka ce masa a yanzu in ka faɗa masa ka zai ki to zai ma da sai ka gaya masa da abin da ke zuwa kuma da abin da ke to ka ce an ce kuma dodo ɗaya muke wasa shi sai ka faɗa masa ka faɗi wa'annan ma'anonin kalmar ya san su sai kuma ka gaya masa to ne karin magana yake saboda da yawa karin magana za ka faɗa abin da za a ji a bakinka ba asalin abin da ake ake nufi ba kenan ko kuma ka ce mashayar mu daya mashayar mu daya nan ma karin magana ce da ta fito ba a lokacin musulunci ba amma kuma ta sake maimaituwa a lokacin da musulunci ya bayyana saboda kuduwa da waɗanda suke ba musulmi ba kuna kafa daya suna nasu al'adu kuna irin naku to wannan kuma ta ta bayyana sai kare mutum bayan to hakanan akwai wata karin magana wanda za ka iya fahimta a wacce take cikin a dunkule a take amma wannan karin magana irin sun faru lokacin zuwan musulunci amma akwai waɗansu kabilun da su ba musulmi ba amma suna tare da musulmi to suna amfani da wannan dama wajen karin magana insha Allah za a yi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to jama'a ga shi dai ya fara koro bayani kamar yadda ya saba amma lokacin namu ƙidaddai ne da ƙarshe dai muna yi wa malam da yabo zakariya adam da ke unguwar gangaren jos wani tsohon malamin sakandare layo kuma mai taimakawa jama'a a wannan unguwa godiya ta musamman da lokacin da ya mu duk da ɗimbin ayyukan da ke gabansa a madadin radio bioh da ke nan tehran babban birnin ƙasar iran ni a alkunin ne shi na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Shirinmu na ƙarshe shine shirin nan na Afirka a yau, ai saurare lafiya. Afirka a yau. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan kurar haka da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. Shirin da a cikinsa muke bibiyar wasu lamura da suka ɗau hankali a nahiyar mu ta Afirka. Muke kuma sharhi ko tattaunawa da masana a kansu daga nan Radio Hausa BOH. To shirin na yau zai zamo ci gaban wanda ya gabata ne inda a ranar Laraba da ta gabata muka yi bayani game da kungiyar tarar Afirka muka kuma yi waiwaye game da manufofi da kuma matakai da suka kai ga kafa kungiyar tarar Afirka ta AU ko kuma UA wacce ta cika shekaru ashirin da kafuwarta a bana. Da fatan sa kasance tare da mu a cikin shirin. tomarilla daga cikin irin matakan da kungiyar hada kan kasashen afirka ta oau ko kuma oea ta dauka sun kasance a matsayin share fage domin kafa kungiyar tarar afirka ta au ko kuma ua a taron su na lokaci zuwa lokaci da suka gudanar a cikin watan yulin shekarar ta 1999 shugabannin kasashen afirka sun amince da kiran wani taro na musamman a matsayin wani yunkuri na gaggauta haɗewar nahiyar a fagen tattalin arziki da kuma siyasa daga wannan lokaci an gudanar da taruka guda hudu wanda sakamakonsu ne ya kai ga samuwa da kuma kafuwar kungiyar ta tarar afirka kuma su ne kamar haka taro na musamman da aka gudanar a birnin sirt na kasar libya a shekara ta 1999 wanda aka yi wa taken kirkiro tarar afirka sai kuma taron lome a kasar togo wanda ya amince da dokar shirin takafuwar kungiyar tarayyar afirka sai taron luzaka na kasar zambia wanda a shekarar ta 2001 ya shata tsari da kuma dokoki dangane da wanzuwar kungiyar tarayyar afirka sai taron birnin durban na afirka ta kudu a shekara ta 2002 wanda a lokacinsa ne aka kaddamar da kungiyar tarayyar afirka tare kuma da gudanar da taron kungiyar na farko jim kaɗan bayan kaddamar da ita a gaban shugabannin kasashe da na gwamnatoci mambobin kungiyar akwai kuma hange game da kafa wannan kungiya samar da zumunci da 'yan wantaka a tsakanin al'ummomin nahiyar baki daya au ta ginu ne akan mahanga daya wato afirka mai karfi kuma mai magana da murya daya dokokin kungiyar sun ce waɗannan abubuwa za su samu ne ta hanyar samar da alaƙa tsakanin gwamnatoci da kuma dukkanin ƙungiyoyi da ke nahiyar kamar ƙungiyoyin fararen hula ƙungiyoyin mata na matasa da kamfanoni ko masana'antu masu zaman kansu a matsayinta na ƙungiyar da aka kafa domin samar da ci gaba a afirka eu tana mai fatar samar da zaman lafiya tsaro da kuma kwanciyar hankali a nahiyar baki ɗaya waɗanda au ɗin ta ce su ne sharuɗa kafin samun nasarar shirin da ƙungiyar take da shi na kasancewar nahiya tunkulalliya. da mun haɗa kanmu afirka duka ba ka jin wani ya yi haka sai mun so na ba shakka sannan mu fice wannan halaka da rashin haɗa kanmu ya zo manyan manufofin wannan kungiya kuwa sun hada da wanzar da zumunci da kuma uwantaka a tsakanin ƙasashe da kuma al'ummomin nafiyar ta afirka baki ɗaya kare mutunci iyakoki da kuma 'yancin kasashen mambobinta gaggauta samar da tsarin siyasa da na tattalin arziki na bai ɗaya a nahiyar kare manufofi na bai ɗaya da suka shafi ci gaban nahiyar da kuma al'ummarta karfafa alaƙa tsakanin ƙasa da ƙasa amma da sharaɗin mutunta yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya da kuma shelar bai ɗaya ta duniya kan kare hakokin bil'adama kyautata zaman lafiya da tsaro da kuma kwanciyar hankali a nahiyar ƙarfafa mahimman gimshikai na demokuraɗiyya damawa da kowa a harkokin tafiyarwa da kuma samar da kyakkyawan jagoranci akwai kuma kare hakokin bil'adama kamar dai yadda yarjejeniyar afirka ta kare waɗannan hakoki ta shata da kuma sauran dokoki ko kuma yarjejeniyoyi na ƙasa da ƙasa da suka jibanci kare hakokin ɗan adam akwai samar da yanayi wanda zai ba wa nahiyar damar taka muhimmiyar rawa a fagen tattalin arzikin duniya da kuma duk wata tattaunawa da za a gudanar a matakin ƙasa da ƙasa samar da ci gaba mai ɗorewa a fagagen tattalin arziki zamantakewar al'umma tattalin al'adu da kuma samar da tsarin tattalin arziki na bai ɗaya a tsakanin ƙasashen nahiyar matsakaimi da kuma haɗin gwiwa da fannin ayyukan bincike kimiyya da kuma fasaha yin aiki kafa da kafa tsakanin kasashen afirka da kuma sauran kasashe domin kawar da cututtuka da ake iya hana wanzarsu a cikin al'umma da kuma kyautata sha'anin kiwon lafiya a nahiyar baki daya manyan gabobin kungiyar tare ta afirka sun hada da babban taron kungiyar wannan taro ne da ake hada shugabannin kasashe da na gwamnatocin afirka ko kuma waɗanda ke wakiltar su babban taron shugabannin kasashe da na gwamnatoci yana a matsayin babbar gaba ta farko ta kungiyar akwai kuma majalisar koli ta wannan kungiya wannan majalisar ta kunshi ministoci ko wasu mutane masu karfin iko da gwamnatocin kasashe mambobin kungiyar ne suka nada su domin wakiltar su a majalisar wannan majalisar ce ke tsara mahimman batutuwa da babban taron kungiyar ke gudanarwa wannan hukuma ta kunshi shugaba da kuma mataimakinsa da kwamishinoni guda takwas da kuma ma'aikatan da ke dafa musu kowanne daga cikin kwamishinonin yana da alhakin tafiyar da wani aiki na musamman da dokokin kungiyar da suka shata masa akwai kuma kwamitin wakilai na dindindin wannan kwamitin ya kunshi wakilai daga lahirin kasashe mambobi na wannan kungiya babban aikin da ya rataya a wuyansa shine tsara ayyukan majalisar koli ta kungiyar akwai kuma majalisar zaman lafiya da tsaro kuturin kafa wannan majalisar ta zaman lafiya tsaro da taron koli na kungiyar wanda ya gudana a shekara ta 2001 a birnin luzaka na kasar zambia shine ya amince da shi sannan kuma ya bukaci kasashen nahiyar da su amince da shi kafin ya so ma aiki afirka mutum ne yantacci hanshaƙi kuma ingantacci mai ƙarfi ga shi amintacci da basira ilmi tatacci da fari da baki ne ko na akwai majalisar dokokin tarar afirka majalisar ta dokokin tarar afirka dai gaba ce da aka kafa don tabbatar da cewa dukkanin al'ummar nahiyar sun taka rawa wajen samar da kyakkyawan jagoranci ci gaban tattalin arziki da kuma haɗewar nahiyar akwai yarjejeniya ta musamman dangane da yadda ake kafa wannan majalisar karfin ikonta da kuma yadda take tafiyar da ayyukanta akwai majalisar tattalin arziki zamantakewa da kuma al'adu wannan majalisa ce da ke a matsayin mai ba da shawara kuma tana kunshe da mutane da suka fito daga sassa daban-daban da kuma kwararru daga kasashe mambobi a ƙungiyar ta tarayyar afirka dokoki waɗanda ke fayyace rawar da za ta taka ƙarfin ikonta waɗanda za su kasance wakilai a cikinta wani taron ƙungiyar da ya gudana a birnin maputo na mozambique ne ya tabbatar da su akwai kotun shari'a ta tarayyar afirka babban aikin wannan kotu shine daidaita saɓani ko kuma fasara rashin fahimta a tsakanin kasashe na nahiyar dangane da wasu abubuwa da suka shafi yarjejeniyoyin kungiyar a shekara ta 2003 ne aka amince da yarjejeniyar kafa wannan kotu sannan kuma yarjejeniyar ta zama wajibi a kan dukkanin kasashen nahiyar tun a shekara ta tara bayan da aka samu adadi na kasashen da suka rattaba hannu dangane da kafuwarta mazaunin kotun yana a birnin arusha na kasar tanzania ne akwai kwamitocin ƙwararru na ƙungiyar tarar afirka waɗannan kwamitoci na ƙwararru an kafa su ne domin yin aiki akan wasu muhimman batutuwa da suka shafi kasashen nahiyar kuma kwamitocin na taka rawa a ƙarƙashin ƙungiyar ne kamar dai yadda mukamin minista yake taka rawa a ƙarƙashin gwamnatin ƙasa da kwamitocin kamar haka kwamitin tattalin arziki da ayyukan noma kwamitin tafiyar da harkokin kuɗi kwamitin ayyukan kwastom ko kuma duwan da kuma shige da fice akan iyakokin kasashen akwai kwamitin bunƙasa ayyukan kimiyya kirkire-kirkire makamashi albarkatun ƙasa da kuma kare muhalli akwai kwamitin sufuri sadarwa da bunƙasa sashen yawon buɗe ido akwai kwamitin kyautata ayyukan kiwon lafiya kwadago da jin daɗin rayuwar jama'a bunƙasa ilimi tattalin al'adu da kyautata rayuwar al'umma. masu saurare ganin lokacin da muke da shi ya kawo jiki a nan tilas zan ja burki a shirin na yau ba tare da mun kawo sa ba duba da faɗin da yake da shi amma da dar Allah a makon gobe a ranar irin ta yau za a ji mu ɗauke da cigaban wannan babi da muka buɗa dangane da ƙungiyar tarar Afirka wacce ta cika shekaru ashirin da kafuwarta a bana. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya. da wannan ne shirin namu ya kammala amma da yake ma sauran lokaci ga takaitattun labarai. Jagoran junjin halin musulunci a nan ƙasar Iran, Imam Ali Khamenei ya bayyana cewa makiya ƙasar suna son hana ta amfana da fasahar nikiliya ta zaman lafiya. Ya kuma ƙara da cewa jumhuriyar musulunci ta Iran ba ta taɓa neman kera makaman nikiliya ba. Tashar talabijin ta Press TV a nan Tehran ta nakalto jagoran yana faɗar haka a safiyar yau Alhamis. a lokacin da yake jawabi ga mutanen lardin azerbaijan ta gabas ta hotunan bidiyo a daidai lokacin da ake cika shekaru fiye da 40 da yunkurin mutanen tabriz a ranar 18 ga watan fabrairun shekarar 1978 jagoran ya kammala da cewa makiya kasar iran sun san cewa iran ba ta neman makaman nikiliya amma don suna son haramta mata fasahar nikiliya sai suna ta yaya ta cewa sauran mata lokaci kaɗan ta kai ga samun makaman nikiliya sun san cewa ƙarya ce imam hamna'i ya ce ƙasar iran tana buƙatar makamashin nikiliya ko fasahar nikiliya don hakan tun yanzu za ta fara neman fasahar nikiliyan don idan ta kai shekaru ashirin nan gaba to ta yi littin sosai To ma saurare duka duka ya abin da ya sauka kenan a cikin shirin ganin lokaci na hararen mu sai a tarbe mu a wani sabon shirin domin jin mu dauke sa dan shirye-shirye amma kafin nan amma din tahir amin da kuma labaran duniya ni ma digun shirin nake cewa ku yi lafiya kuma ana iya ci gaba biyan shirye-shiryen mu a shafin yanar gizo wato www.hausatv1.ng